Muhammad ashe dan ne nan bace miki kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ni ban taɓa ganin ja'ira kuma shaqiya irin ladin gwaba haba wannan wani irin rayuwa ne kyau muna kuka annabi ma masu zuwa na gida da gobe na gobe ke suwai baban da sanar da ke ba ma umar ba ko ma ubanki ne zan kwace shi hannun baban dama Allah ya ci zuci rufe min baki munafuka daga yau in sake jin suna ta a bakin ku sai na ci uban ku da daya inda aka yarinyar nan tana da ke me yasa san da ta tsaya a nan kika kasa cewa komai kuma a lokaci inda an tsaga jinin jikin ki ko jini ɗaya ba ba ki ce wallahi mutan Kano sun karɓi nasu amma sun haƙi, sun kashe rayuka na yola ma sun kar to wai ko yallaɓe bai a ciki ne salamu alaikum salamu alaikum ina ciki yara allah allah ka te. kai kai dona donan yaro dona yauwa ah, ka gane na yi ko na gane ka kware da ka gane ni ka shaida ni na shaida ka to yaro zan baka shawara shawarar da zan baka shine dole ne ka san cewar butar da manya za su dauka a bakin masallaci sai alwala da ita yan yara yan cakwai cakwai ba za su kama ban gane ba baba garba kana bani abin a dunkule gaskiya tunda ka ce na baka abin a dukunkune to zan warware maka komai kuma zan nuna ma komai ah, yaro ka san dai cewar ni abokin mahaifinka ne ka san da wannan ko eh haka ne ka san da wannan kwai budurwata ita ladungo ka da ka tuno ladungo na san ta kwarai da gaske ladungo yar fara kyakkyawa ka da ta na san ta to ina so da cewar da kai da rana mai irin ta kar ka kuskura ka kara zuwa wajen ladungo ni take so kuma ni take raye gaskiya baba garba to ba zan iya rabuwa da ladungo ba da ina san ta ina kaunar ta ta zama sinadari na rayuwata eh gaskiya i love her so much ba zan iya rabuwa da ita ba kawai ka kama ka lafta uwa kamari kawai ka kama har ka ce wani laf ka lafta uwa kamari nake kawai ka kama girman ka ka kalewa yara kayan to shikenan ai ko ba har ne maka maganar ka ce wani laf ka lafta uwa kamari nake da to ka ci ka tuba ka Allah ko kar Allah ya saka janye kar Allah ya saka ki karabu da ita ka tuba ka

laure laure laure wai me yasa kai ka fiye kira ne mai gida laure ka dinga kira ya ka ce maka ho garan gani ga kai ba wai ina ne da kai bane mai gida na ne miki ne miki kira auni ni zai kuma ai min lafiya hana a da kana hana ni kuka kenan haka kudin sai na je kudi a cikin rigan nan kuma ban ga kudin ba zai magana ba to ba sa da kana hana ni kuka ba wallahi na ga miki wannan kuma kin san cewa dole muke wannan kiran ko to ka tambayi rigar mana mai gida ye ka tambayi rigar to lalle abin na rashin kunya ne da iya shege da lalata au ba za ce min malam ba an ja jingina min malam garba tsura kika kika fada to za ki ga tsiya laure na ce a fito da kuɗi lauratu amma mai gida da safe na tambaye ka kudin cefa ne kace baka da ko sisi eh. ko ita wannan shinkafa da kake gani gwagwa ta bada kai ka fi so kullun dai mu dinga tashin hankali da ni da kai mai gida ka fi so kullun mu dinga tashin hankali mai gida ai ba na so kana fadi ina fadi kin san Allah wani mm, mm, mm, laure idan akwai gudun rashin hankali ma sai an yi ni da ke kuma har ki ce mun garba ga kalba malam har ki ce mun garba ga tsal saboda rashin kunya to to dan mutukar hanci Allah sai kin fudin fito min da kudin nan wallahi nake ga mu. kanka ake ji kai na ake ji kai na ake ji mahaukaci ya fada rijiya kai na ake ji kenan to shi kenan ai da man ai da man ya lai ya baka mace mai kudi sai dai kai hakuri wallahi wallahi tallahi haka kurin wallahi ni na san cewar ni dai Idan tana ta kunta sai kaga yan gari dogowa. Iriya kenan. Ladingo? Mala Iriya. Ikon Allah. wato ladimo ke canja kike kullum haka ko eh tamkara waya ne aka kike canja Allah ka ah ladimo ki ai ni dai kaka cika da baki ina alƙawarin a ba ladingo banda ke irin tsarin ginin sai kin tambaya alƙawari mutum ya ganki ma ya shi mutum alƙawari ba sai ya zo ya yi magana ba abungo wato ina gaya miki shi lamarin alkawari ka cika kamar da ai gaskiya iliya ka cika to ka gaya miki ka cika alkawari a ba wa zai wasa da ke ladingo ha isa amma kuma ladingo akwai sharari na me fa Allah ko kuma akwai matsala inda hali inda hali ba so nake mu dan shi daga ciki ba yanzu ba a'a kamar ya ka bari sai da daddare ka so daddare kuma eh. a ladimo ga dama ta samu yanzu nan zan kai abun gaggawa ne kai fa ka sani ni ce fa ka manta ne to ba ma kai ka zo to ba na daga ciki na ba ma zala jingo sai na zo dole ne garo cefe nan dole

sannan a ah, bashi bashi na gode a yan aka ranke an ga labari asalin labarin ma wata annoba wai fa landingo sosan karfe to kina na ana ta ga mijinki su mijina mijinki kwarin sosan karfe mijinki mazaje nawa gare ki miji gaya gare ne sunan shi malam iliya to ar siyayya yanzu ma yana mata siyayya fa kika ce eh ko zai shigo ya same ni zai shigo ya same ni. ce bari zo faɗa miki da dauki mataki kafin. Shi yasa nike son ki da labari a inda nike ji shiga shi na zo na ji. Yanzu ya zai. yi. Da za zan sa abin da zan yi kuwa. Zan san inda zan yi. Shi ne ma ke goga ma sosan karfe. Ina gida ci ma ya gagare ni. Tabi. kun kare duk abin da kuke yi an kare ba abin da kuke ta an kare ke kuma me ni a matan ka munafikan ko a'a me ka zo yaran gidan wallahi na zo a so kudin adashi ne kudin adashi adashi ko eh. na ci kudin adashi wanke-wanken na ma ni na ma fasa yi sai dawo ya same na cikin gidan yauwa Raba mana. Ai kawai a buga kati. Lalo mana kati. Lalo kati dan garba, lalo kati dan audu. Ai sai na ma irin cin da na yi wa sadauki ya fasa zuwa yau. Ye? Ai ka ga ba sadauki ba ko ke hura kai ba. Kariya kace wallahi. Hatsima nake fa. Ni ne garba. Garba garba baban kati. Ni ne garba ni ne garba ki garba ka tigi ubanya ya tata. Yau Allah na. Yau har rigar ka sai na cinye garba. mu na balin balin alasa idi malan ya san da mu kiɗan mu na balin balin yaro yawa buga mu ci buga mu ci tiri janjan tiri mu jam tiri gwam tiri mu tiri mu tiri gwam gwam tiri mu gwam ai kaga kai malam wurin ka na zo mu je ne tashar kuka dan idi kai garba fa da kai nake ya akai ya eh. amma ke kina mun kina mun mulakanci da rashin kunya wallahi su ka ban kudi na ne ba tun ba su zuwa mu je zuwa to ban san su ba waya suwa ce mun ai nake ban san su ba kudin naki baka ma sani ba kenan barai fa na tubule su wallahi ina ban yanzu ne ba zan yi tako dai ba sai ka ban kudi na na ba baki ban san su rabu da kana nufin ka ci banza kenan na ci banza na ci gwar banza lallai ka bin mamaki zan nuna maka ni ce ladingo sosan karfi a kauyen nan ni kuma zan ni kuma zan nuna miki cewar ni ne garba ni ne garba garbati kartigi uban yan yan iska ba masa mu zuba da ni da kai mu zuba <laughs> da ni da kai sai na kira maka ruwan da wallahi ba za ka iya fita ba kariya kike kariya kike wallahi kariya kike wallahi kariya kike wallahi kai ni ko lokacin da na nemi yar kwaila na nemi asabe yar kwama na ci uwar yar kwama wallahi kai da babban kar ai ka san ni gogagge ne ko ka har karba riki in baka san ni baka tambaye Alhaji Sani dan Indo in dai tsiya ci da lutu karo karo na tuwa dan Indo ga mana kare ko nake da labarin ye ai ba ba ba <laughs> ka fara sarewa ne eh, a haba ai ƙarya kake wallahi garba ya fara sarewa ai nan zama nan kwana ladingo ladingo ladingo idan jana ta kunta sai kaga alhamdulillah Allah ya hada da wannan bakan munafukan da ni da wa kike da ke nike da ni eh ban fahimta ban gane ba ni kuwa zaki gane ni ce nan matan Iliya hm. ma ke ce dama da kike takura ma mazan mu a garin nan ce kuwa na kai ne shi yasa suke bi na ai ya kamata ki rike shi zan rike shi kuma zan nuna miki cewa ni atan aure ce zan hana shi fita ke kuma garin nan zai gagare ki zama baki cika mata aure ba hakan baki cika ka zai biyo haka ki iya diresi ki iya kalamu masu da da shi ke ina yi shi sa na ce miki ki saurari kwana biki ga abin da zai biyo baya ki canza wallahi na canjin kenan canje kenan na ne bayan kin daina ganin shi sannan na biyu kuma ki ga abin da za miki a garin nan sannan ina son tabbatar miki a baya baki iya ba yanzu kuma ba za ki taba iya ba wanda can a haka yanzu na goyi cancanta in nuna miki ah, saboda nuna nan ma zai gagare ki kuma in ga ya miki kin cika da kin hana shi fita za hakan zan nuna miki kuwa na cika to ke kuma zan hana ki fita kuma ke kararin kanki garin nan kuwa babu sakewa. <laughs> ai sai dai za a sabon yinki sai dai za a sabon yinki ba haka ba nuna miki kya ne hafaffan garin nan ne ai ko na san ki kawai shiga zubu gashi nan ba zan nuna miki halin yan kwakwai kuma ina son ga miki na iya zama da maza shi yasa suke bi na haɗa ki ga abin da zai biyo ya zama ki da maza ba za ki sa su fito ba da kwana biyu zaman garin nan ma ko ina so in tabbatar miki a baya baki isa ba baki iya ba yanzu ko ba za ki iya ba ban isa ba yanzu kuma na fito in nuna miki cewa ni na isa nuna in gani zan nuna mu zuba mu gani na baki nan da kwana bi in baki ai da mun zuba yanzu mu zuba ya irin ki jibe ki a can da ke da mijin ma duk ba na ganin kakkiya kuma zan nuna miki halin ƙauyen Thank you. menene za ki faɗa min ba za ki gaya min daga cikin gida ba har sai mun fito kofar gida haba umar a gaban su inda kake so mu yi zance ai ko mutuwa tana jin kunya to yanzu me kike so yi? umar ya batun soyayya ta soyayya ne ba kin san so so ne yana buƙatar bayi da isasshen kulawa ina na gaza suwai ba ki ma ne ba da tsafta baki da kyawawan kalama kuma kin gani umaru ina buƙatar kulawa ta musamman idan na ɗauki matakan gyara ta kuma yi gani ke dai kawai ta so mu shiga cikin gida alaikum. Waye ne? Umar ne masoyinki. <laughs> Na san Adina wai an sa shi zanin mahaukaci. Shigo. A dangare. Umar kenan ka ne? Wallahi na dawo. Ado ake yi ne? ladonga kenan kin san soyayyarki da ƙaunarki sun zama wani sinadari a rayuwata wanda in babu shi ba zan taɓa iya rayuwa ba duk ma ban dadana maka dadin ba rufa mana asiri ni aure nake so mi rayar sunnar manzon Allah a a a a mala umar kenan ko in ce shan umar Allah shi nuna mana amin Allah shi sa mu dace amaryata ta wani lokacin insha Allah kuma <laughs> dariya kake ba wace irin dariya ladi to iyayena sun takura mani abokin babana ya takura mani mm-hmm. garin nan namu kowa yana mani kallon wani abu kika yi mani na kama da sanki ladango ya kamata ki taimaka duk abin da kike yi ki bari mu ga mai aure domin mu raye sunar manzon Allah shine sanadiyar samun 'ya'ya na gari kuma shine karshen rayuwarmu cikin jin daɗi da annushuwa don in ban same ki ba ba zan taɓa iya rayuwa ba ladinku ta umar na ji zancen ka allah ki tabbata in hakan tafi alkhairi ai rayuwa yanzu ka a jibu dage amfani ba mutum ne ke kula da kansa haka ne ladingo amma abin ne zaki duba ki sani ya mun yawa a gida ana ta faman takura mini abokanan babana jama'ar gari kowa na magana akan ki akai ne Kana ji Ai kula ba mutum ne ke kula da kansa ba ko aljihu ne shi ke kula da mutum. Idan aljihun kana da nauyi a koma wajen yake. Ni duk inda aljihu take da nauyi wajen nake. Haka ne. Sai dai mu taiwa kana ja. Ai koma ka zai yi ne. Haka ne sai dai mu taiwa mu addu'a Ubangiji Allah tabbatar mana da wannan buri mu na ji umma shikenan masoyata na gode to a gaida gida na san cewar ina gidan nan da kuru. Allah ta ma Allah shi kara ma lafiya garba Allah ya taimake ka ashe ka taho eh, ina gida ina wani dan aiki Allah sarki sai na ji an ce ka tura na zo kware eh ai sabon giwa ta ke na raku kware kuwa mm. wato garbati to to ranke da saura kiris mm. in ci mutuncin ka to wallahi saura so Allah ke Allah ke saboda abin da kake yi to kana babba ba karamin yaro ba a ce saboda Allah yanzu garbati ka dinka ajiye matarka kana ban matan banza mm. eh kun dagula mana gari kullum ta duwa hadiri sai ya hado amma hadiri sai dai a wurkiya haka ne ranka ka san to wallahi zan tuntunce ka wallahi eh, a a ranka sauran irin sun tuntunce ka wallahi Allah Allah Allah ya kara ma lafiya a ranka dade ka san abin ne sai a hankali ka san yanda abin yake kai ma ka riga ka san harkan ne kamar me to wannan nufin cewar ai ni ina ganin cewar ranka ya dade ai da gunki ɗaya muke bauta gunkin gunkin kamar kamar gunki to Eh? harkar nan fa kar ta san karni da kai ai ba kuwa ni ɗaya kyar mutum ko rake wallahi mutunci ne rake wani lokaci sai na je sai a ce kana kana sai na je sai a ce kana ɗaga Allah ya taya ɗakin nan ka san ga ɗakin uwa nan coge kuma ga ɗakin ita kwarai kuwa shekarun jiya na nan da daɗi kyakkyar eh, eh. kyakkyar to hanka eh, ce wannan ba mai a jiki ai ni na cikin ɗaki ni ne nake kirar wata Land Rover ina daura mata body kuma zan tada inji ya garbaci to waye ya san wannan magana bayan kai Kai na san zancen ne garbaci eh ji ba ko to da ku ba ce kana ba eh ka ji na ga maka an gama sai dai akwai sharadi na dai ga maka eh ai nace wannan zance ba zai fito ba eh. amma dole ne fa harajin bana eh. ina cikin kasa eh. ba karba <laughs> haba garba inda kuma daidai akwai ake ba shi kenan ba haka ne ranka yi sauran bayani kuma ma haɗu gobe to shi ke eh, eh, yau kuma akwai akwai garayar kwana Allah kuwa Allah akwai garayar kwana kun kuma za ji to wallahi da to sauran bayani to ka ka ka ji ni to ranka yi yawa an gama da da faɗa zan baka to kuma sai <laughs> ba komai shi kenan ke ka to ranka yi tafiya ka ka san wani lokaci irin wannan magana ta ku eh. ai da aka kori kare daga gindin dinya eh. ashe wayan a taba ni eh, an gama ina dan kabu kabu ne ke ne bacin za ka hau ɗin kabu kabu bari akwai na ɗaya ɗan adaman ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa wato malam kana babba ka daga kiyaye mutuncinka kaga dan baiwa Allah ne yake dan yarinya ne a yayi ya san komai a faɗa ah! kamar yadda na gaya miki ladungo na zo ne fuskanci juna ba na son ma'amalar da kike da ke da mijina hm. laure wai a tunaninku ku ne nake bin mazajen ku duk ɗa namiji da ke gani ana kafan su ce ki kawo su ni ban bin kowa su suke zuwa su same ni to dan Allah ina ki idan ya zo ki kore shi saboda ko cefa ne baya bar mini ke laure wa a tunaninki abinda nake wai san raina ne san raina bane <clears throat> ni fama ce kuma ba zawara ce Shawara ta a gare ki, ki yi aure. <laughs> Ga. Mazajen ne ba su da alkawari, alkawarin su sun yi kaɗan. Sun fi nuna wa matan waje so da kamar fiye na gida. Amma abin da za ki tuna, duk wani abu da za su zo su baki a waje ba zai taɓa kaiwa kwacan kwacan rahaman ladan aure ba. Mu ma matayan, muna da laifi, ba ma kula da mazajenmu. Yawancinmu ba su da ba mu da tsafta yawanci sai mace za ta fita unguwa sannan za ka ga tana kwalliya haka ne laure na amince da ki insha Allah daga yau ba zan kada kula mijinki garba ba kuma na ɗau ki zan yi aure Allah yarda to ubangiji Allah ya yarda amin ya rabbi ni kuma zan taya ki da addu'a ba kin kokari na gode da shawaran da kika zo min da shi kuma na aminta to shikenan Allah dai ya taimake mu duka amin amin na gode sosai Suwai ba. za mu ji a yi mana gwaji ko? Gwajin me? Baki da labarin hukumar lafiya ta duniya an turo likitoci su zo su ma kowa da kowa gwaji. Awu haka aka yi. Hmm. Yar uwa na manja. Amma ni fa in to tsoron allura nake. Masorociya ko ai ba allura za a yi ba gwadin jini za a yi. gwajin jini kamar ya ta yawu za a yi suye ba yana da matsorociya ke dai ga shi ke ga ni dai yan haɗa mu wannan in yi sauri don zan je in ga umar baya <laughs> soyayya daji mu da ba mu da sorai allah ka ba mu amin bari ki ga in je in gyara wancan mm. bari in yanka miki wannan kafin ki dawo Allah ya taimake ka dakta muna jin ka Allah ya taimake ka mun gama yi ma kowa gwaji to kuma cikin yarda Allah har an fitar da sakamako alhamdulillah sai dai a bisa tsari na dokar aiki da yadda a ma wani sakamakon wani ba saboda haka kowa za mu danka masa sakamakonsa a hannunsa wani damuwa tun daga mu gaba ɗaya sai a faɗa kowa ji ko gaskiya ba mhm. amma jama'a ku gani cutar nan ta daga gai hiv da ake cewa an kanjamau eh. ita fa cuta ce da ka iya kama kowa in da kiyayi ba kana iya kamuwa ta hanyar yankan farce eh. ko ta ci musayar jini eh. ko jariri ya tsotsa a nunan uwarsa kai kai ga nan dai ko kuma ka yanke da abin da mai cutar yanke da shi eh. ga jinin ku zai iya kama ka da wannan cutar ko kuma dungurungun uwa uba jima'i eh kware uba haka ne da madalla madalla to saboda kana ga dabta inda dai haka take to sai a fada kowa kamar dai yanda na faɗa din mm. ina ganin lallaɓai za ka iya sa a kira mutane din mu danka ma kowa sakamakonsa a hannunsa kamar yadda doka ta tanada. To ai mu da gamu a haka abinda mai gari yanke a garin nan haka muke amfani da shi ba mutumin da ya sai canja. Afance ni? Kana ina dabto? Ka ga mutanen garin nan? To uwar mu ɗaya uban mu da. Duk abin da mai gari i faɗa ai ba wani wanda ya sai daga kaza mu an mu ko mun muke fes ba mai wani tutu ragal muke na gaya ma wallahi tas muke idan zuwa akai da da guga a ɗebo jinin mu a je ingila a gwada haka za a sami mu tangaran ko da ba za a samu hmm. wato ka'ida ce ta aikin kudi na likitoci kenan dabta yar uba ai kawai ba ta bayani ba mu bayani miki to ni wannan ba ni ne na tsara ba ka ce ta tsara mana haka kuma da likita a gaban mai gari kake kwarai Allah ya shi waka rauni matara likita kai hajjara mai gari baya cewa eh a ce a'a ka isa ka ba mai gari sako a lokaci da don kai likita a'a wannan eh sakamakon mata ne sakamakon mata ne wannan to wannan kuma na maza ne yawa Allah ya baka aji namu kenan namu kenan namun kenan ga na mata ko eh ga na maza eh la ilaha illallah muhammadar sallallahu alaihi wasallam

kamar mai kwakwalo mai shanu ina san sana ba to na san cewar fa gaba ɗaya fa gunki ɗaya muke bauta ni da shi eh, likita bace ce ta matan ayya wannan ce ko ayya wannan ce ta mata wannan ce ta wannan ce ta tamu ya an gama kamar bayani eh ai Allah baka nasara ai Ayya, ayya. Gama. kawai me ka gano? Wallahi ya na gano. tsiya ce tsorata wallahi ai billahi ladi ka san Allah ɗaya mun kamu wallahi tallahi mun kamu ai tun da naga cewar mai gari ina ina dubawa ya ki magana na san cewa sai da Allah kiyaye ah, to ga mai martaba ya fita kuma ina da bukatar a mun sai sai dai sama hannu alabek insha Allah da gudu da gudu wayo Allah wallahi tallahi ranka ya dade mun harbu wallahi ranka ya dade ha ilaha illallah muhammadu rasulullahi mm, ina likita ka kunno tsiya amma dakta Allah ki ne maka albarka daidai gwargwado yanda ka zo baka gaya wa kowa sai da ka zo cikin al'umma mm. ka kake wargaje mana to ai ranka ya dade ai kai ne ka fi kowa wannan a hayin kogi eh. la ila wancan wata kake kankana ke madalla haka ne inna lillahi ilaihi raji'un inna ilaihi raji'un Allah ba kai rai likita akwai mafita na to ba wata mafita wallahi to da mafita ne kwanan kai kare sai ka tafi ba wata mafita a nan ka tuce mu ka Muhammad Rasul bari shako shi da Allah a tsaya kamar na sani ya eh kamar da sani ni hali wannan insha Allah eh da gudu na ji ka ce zan yi sale ba san wani salem insha Allah da gudu to Allah ya kiyaye gudu kuma Allah baka nasara fa na ga kaman kayi gamu insha Allah eh. ina zan sa ma hannu da gudu a yi tun da mai martaba ya dawo eh, ya sai ka sa hannu ina sa maka ina sa maka hannu a nan na shaidar cewa da ka kai uwarka ba sai ta sa maka hannun ba a'a ba sai ta sa maka hannun ba ta fuskar Allah ya yi ma albarka dai jama'a kudu alabak alabak nazar dafto ka ka ka kunno da tsiya garin nan ba ka kunno mana tsiya Allah ya tside maka daidai gwargwado to tunda mai martaba ya tafi kai ne zaka mana ya sani haba ni wa zai sani haba yaushe yaushe kare da kallo bare ya sani da irin kallo ai na fi na fi karfin ka ce ba ni da yi na to ya sa hannu na kaji ban wallahi ban zane kai ba karatun ka ilimin ka ba zai ana ka tafiya lahira ba ban zaye irin kariya ka ce wallahi ka takatun tafiya lahira ban sa ma hannu a daidai nan zai sauda na sa hannu a kunu ban da sha sha sha a ina ta sa daidai nan ita tana sawa kai zaka bar kai nan fa na gama kai zaka bar ka dai sa hannu ko kai zaka bar kai ba ka sa hannu kai zaka bar biya shikenan ayin salaya kaga ina ga maka fa rigima ni kai fa me zaka ga ana ba ka nasara Badingo! Ladungo, Ladingo! Ladingo! yanzu bari gwani nan da ke Ladingo? Umar tafiya zan yi, zaman garin nan ba zai yiwu ba. A'a Ladingo, wannan ai jarrabawa ce ki rungu kaddara. Kaddara na runguma zan bar garin nan. To ina za ki ladungo? Ai wasa da rayuwa ta Umar. Na mai da jiki na masana'anta, na wargaje darajar matan takata Saboda abun duniya, gashi yanzu ta kai ni ta baro ni. Sai yanzu na ga girman laifi da na yi Ban san ta yaya zan fara neman gafarinsa ba. Ladungo Allah gafurur rahim ne. duk girman laifin da bawa ya bi sharaɗin tuba. Na gode Umar, amma dole na bagarin eh. zan tafi injin kama sana'a mai amfani wadda zan tafi da rayuwa ta mai tsafta. Ladingo, duk inda za ki je ki a rayuwa, ki kula da Allah, ki ji tsoron Allah, ki kula da kanki kuma ki kama sana'a mai tsafta Ladingo. Insha Allah Umar. Ladingo, ki riƙe Allah a rayuwa. kuma ki kula da duk abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar miki da shi Allah gafurur rahim ne duk irin girman laifin da bawa yi wa Allah subhanahu wata'ala Allah na iya yafe mai kuma ki sani Umar na tare da ki na gode Umar lalle kai masoyi ne na gaske yanzu tafiya za ki ladin garin tafin bagarin nan saboda